This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau litinin tara ga watan Disamba na shekarar dubu biyu da da ashirin hudu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. shugaban amurka joe biden ya ayyana cewa faduwar gwamnatin bashar assad a syria wani babban aikin adalci ne kuma lokaci ne na rashin tabbas ga yankin gabas ta tsakiya da shugaban amurka donald trump ya sha alwashin yin sauye-sauye cikin gaggawa a yayin da zai karɓi ragamar mulki a ranar 20 ga watan janairu dubun dubatar mutane sun shiga rana ta goma sha ɗaya a jere ta zanga-zanga a kasar georgia bayan gwamnati ta ɗauki matakin dakatar da tattaunawar shiga ƙungiyar tarayyar turai kanin labaran kenan yayin da aka kammala zaben shugaban ƙasa a ghana wani masanin siyasa ya ce akwai darasi mai girma da sauran ƙasashen afirka za su koyi da shi a zaben na ghana abun da ya kamata a yi a afirka duk da cewa sare-saren nan an daukosu eh, su daga kasashen turai babu laifi a yada shi ya canzu kaɗan sannan wasu 'yan ghana mazauna najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu akan yadda aka gudanar da zaben ghana Kamar yadda aka saba yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya da masu magana kan ce wuka ba ta huda shi tare da Sarfila hashin Gumel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. shugaban amurka joe biden ya ayyana a jiya lahadi cewa faduwar ba zato ba tsammani da gwamnatin siriya ta yi a karkashin bashar assad wani babban aikin adalci ne amma kuma ya ce lokaci ne na rashin tabbas ga yankin gabas ta tsakiya a wani jawabi da ya yi fadar white house biden ya ce rugujewar mulkin assad na tsawon shekaru da dama wata babbar dama ce ga al'ummar siriya don tsara makomarsu biden ya ce matakin da amurka da ƙawayenta suka ɗauka a cikin shekaru biyu da suka gabata ya raunata masu goyon bayan siriya wato rasha da iran da kuma mayakan hezbollah da ke samun goyon bayan iran a lebanon ta yadda a karon farko ba za su iya kare gwamnatin ta Assad ba. Shi ma zababben shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa Assad ya arce daga ƙasarsa wadda iyalansa suka kwashe tsawon shekaru da dama suna mulki saboda na hannun damansa Vladimir Putin shugaban ƙasar Rasha baya da sauran sha'awar kare shi. kalaman na trump a dandalinsa na sada zumunta sun zo ne kwana guda bayan da ya yi allah wadai da yiwuwar cewa amurka na iya tsoma baki ta hanyar soji a kasar syria domin taimakawa 'yan tawaye a lokacin da suke yunkurin hamɓarar da assad yana mai bayyana cewa wannan ba yakin mu bane a halin da ake ciki kuma shugabannin kasashen duniya na ci gaba da martani kan hamɓarar da gwamnatin shugaba bashar assad a syria tare da kwace iko da damascus babban birnin kasar lamarin da ya tilasta masa yin gudun hijira tare da kawo ƙarshen mulkin iyalansa na shekaru da dama shugabar hukumar tarayyar turai ursula von der leyen wanda ya bayyana lamarin a zaman wani babban sauyi mai cike da tarihi a yankin ya ce turai a shirye take ta ba da goyon baya wajen kare haɗin kan ƙasa da sake gina ƙasar siriya mai kare haƙƙin dukkan 'yan tsirarru a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen iran ta fitar ta ce kasar ta iran tana mutunta haɗin kan kasar siriya da 'yancin kai na kasar sannan ta yi kira da agaggauta gaggauta kawo ƙarshen rikice-rikicen soji da hana ayyukan ta'addanci da fara tattaunawa da dukkan bangarorin al'ummar kasar ta siriya shi kuwa prime minister isra'ila benjamin netanyahu cewa ya yi rugujewar gwamnatin assad wata babbar mahaɗa a yankin iran rana ce mai cike da tarihi kuma sakamako ne kai tsaye na illar da isra'ila ta yi wa hezbollah da iran a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen rasha ta fitar ta ce shugaban kasar siriya bashar assad ya bar mulki tare da barin kasar bayan ya ba da umarnin a miƙa mulki cikin lumana sanarwar ta ce an sanya sansanonin sojin rasha da ke siriya cikin shirin kota kwana amma babu wata babbar barazana da za ta fuskanta a halin yanzu moscow tana tuntubar dukkan kungiyoyin 'yan adawar siriya tare da yin kira ga dukkan bangarorin da su guji tashin hankali a kasar iraki kuma mai magana da yawun gwamnatin kasar basim al-awadi ya ce iraki na bin diddigin abubuwan da ke faruwa tare da jaddada muhimmancin rashin tsoma baki cikin harkokin cikin gida na kasar siriya ko kuma goyon bayan wani bangare akan wani shi kuwa sarki abdullah na jordan ya ce kasar tana mutunta zaɓin mutanen siriya Prime Minister Birtaniya Keir Starmer cewa ya yi mutanen kasar Siriya sun sha wahala a ƙarƙashin gwamnatin Bashar Assad na tsawon lokaci kuma muna murhabin da hambarar da shi. Kasar Saudiya kuma cewa ta yi tana tattaunawa da dukkan masu ruwa da tsaki a yankin kan kasar ta Siriya kuma ta kudiri aniyar yin duk mai yiwuwa don kaucewa haifar da rudani ga kasar. Gaba kaɗan a cikin shirin Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. yayin da aka kammala zaben shugaban ƙasa a Ghana. Inda ɗan takarar jam'iyyar NPP mai mulki kuma mataimakin shugaban ƙasa Muhammadu Bawomi ya amince da shan kaye a zaben shugaban ƙasar. A wata tattaunawa da masanin siyasa Farfesa Khalifa dikwa ya ce akwai darasi da sauran ƙasashen Afirka za su ɗauka a kan zaben na Ghana. zaben an yi cikin lumana duk da cewa an ce za a tayar da kayar baya da sauransu mhm. sun ba marada kunya ba abin da ya tashi lami lafiya ne aka gama kuma kafin a irga a ce wannan ne ya ci wanda ya sha kayadin ya fita kai tsaye kamar irin na najeriya lokacin da shugaba goodluck ya ba da kai akan cewa eh, buhari ya ci duk da cewa orube bedin ya yi kai da fata hmm. akan kan karya yarda din Mhm. da a ce lokacin da aka yi jonathan dinnan da a ce ya biye ta orugobe a kan cewa ba a yarda ya sun fadi ba mhm. to fitina suna iya tashi to yanzu na gana din sun ki su tayar da fitina kuma sun riga kambin nasu na gana tana cikin kasashe kalilan wanda su sun saya akan demokratiya wanda ya ce za a bashi tun da suka fara demokratiya nasu um, wajen shekaru talatin da biyar wato alif dari tara da tasa'in da biyu na'am wani irin darasi wannan yake koyawa kasashen afirka me ya kamata a yi nan gaba domin a tabbatar da cewa tun da mun zaɓi demokaraɗiyya nan a matsayin tsarin da za mu yi aiki da shi ta yaya za mu tabbatar da cewa ya zauna sosai daram abun da ya kamata a yi din a afirka duk da cewa sare-saren nan an eh, ɗauko su daga kasashen turai babu laifi a yada shi ya canzu kaɗan inda ba za a ce sai da kuɗi mutum zai ci zai saya takara ba misali na mm. najeriya da takardar da mutum zai saya takara ma miliyoyi nan ina za su samu miliyoyi nan inda za a ajiye duk da cewa ana so a yi aiki ma al'umma mhm. hidima ce ga kasa amma kuma sai da kudade manyan kudade to a cire maganan kudidin nan mhm. duk wanda ya dace an yarda da mutuncinsa matsayinsa na headmaster ne ko eh, tsofin ma'aikaci ne ko tsofin soja ne ko polis ne duk ma waye ne bisa mutunci nasa mhm. mutane su zabe ma kowane sannan kuma mutane su rufe idonsu a ajiye tsari na kabilanci din da in kabilanci din da sannan har ma wani addini yake yi a cikin addini ma wani bangare ne yake yi a ajiye gefe a duba muwane ne a cikinsu zai kamanta adalci wanne ne a cikinsu yake da kishin kasa wanne ne a cikinsu idan aka sawata an yi masa gyara yana dauka wanne na a cikinsa ba shi da gadara ba shi da istigbar ba shi da girman kai wanda ilimi ya ishe shi mun koma kasar ghana yanzu wani irin aiki yake gaban mai sabon shugaba wajen aiki yana bukatan ya zauna tare da gwamnatin da za ta bar gado a zauna da minista na tattalin arziki wato na kudade a yi reviewing a bibiyan abin da suka yi a baya abun da ya gagare su suna da matsala da kasashen yamma da sauran a zona tare. Farfesa Khalifa Duka kenan a tattaunawar su da Aisha Ma'azu. Yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya. zababben shugaban amurka donald trump ya sha alwashin yin sauye-sauye cikin gaggawa a yayin da zai karbi ragamar mulki a ranar 20 ga watan janairu tare da korar miliyoyin bakin haure da ke kasar ba bisa ka'ida ba da sanya haraji kan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen waje lamarin da ka iya ƙara farashin kayayyakin masarufi ga amurkawa da kuma yin afuwa ga 'yan tada kayar baya da suka yi ƙoƙarin sauya kayan da ya sha a zaben shekara ta 2020 makonni shida gabanin hawan sakaragar mulki na tsawon shekaru hudu a fadar white house da alama nasarar da trump ya samu a watan da ya gabata ta bashi kwarin gwiwa. wanda hakan ya sanya shi zama shugaban amurka na biyu da aka zaba karo na biyu amma kuma ba a jere ba bayan grover cleveland a shekarun 1890 amma trump dan jam'iyyar republican shi ma ya shiga cikin korafe-korafen da ya saba kamar yadda ya yi na tsawon shekaru hudu na kin amincewa da shan kaye a zaben shekara ta 2020 bisa da awar da ba ta da hujja ta magudin zaɓe. domin dubatar mutane ne suka shiga rana ta goma sha ɗaya a jere ta zanga-zanga a kasar georgia a jiya lahadi bayan da jam'iyyar da ke mulki ta ɗauki matakin dakatar da tattaunawar shiga kungiyar tarayyar turai a halin da ake ciki kuma wani bangaren zanga-zangar ta daban ya yi tur da cin zarafin da aka yi wa 'yan jarida na georgia da ke yada zanga-zangar 'yan sanda sun ci gaba da aron gama da masu zanga-zangar tare da ƙarin ƙarfi da nufin dakile zanga-zangar wadda ta tunkari ginin majalisar dokoki a tbilisi babban birnin kasar wasu gungun 'yan daba da suka rufe fuskokinsu kuma sun kai farmaki kan 'yan jarida da masu zanga-zanga waɗanda wasu suke zargin jam'iyya mai mulki ta jojiya ce yake da hannu a tashin hankalin wakilin jam'iyyar dream party ta jojiya ya yi watsi da waɗannan zarge-zargen Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. tun bayan da aka tabbatar da cewa tsohon shugaban kasar ghana john mahama ne ya lashe zaben shugaban kasar yan ghana mazauna najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu akan nasarar ta mahama da kuma yadda bawomiya ya amince da shan kayi Sunana Adam Abulbashar, ni dangane ne amma mazaunin Najeriya. Me za ka ce kan sakamakon zaben nan da shi John Dramani ya lashe? Mun yi matukar murna za mu ce alhamdulillahi John Dramani Muhammad ya sake dawowa kan karagar mulki. Fatar mu shine Allah Ubangiji ya sa kar jama'a su yi da na sanin dawowa da shi. Me yasa kuke farin cikin sauya gwamnati ba ku gamsu da gwamnatin da zai kan gado ba ne? Gaskiya jama'an Ghana mun yi da na sani da zaben wancan gwamnati da suka fada a zaben nan. Saboda lokacin John Dramani Mahama abubuwa suna dan tafiya a hankali ko da yake ba lalle yadda dan Ghana ke so ba. Kasancewan Mahmud Bawumiya yana can wancan jam'iyyar da suka fadi in shi ba wume ya ci zabe za su dora daga inda suka saya da wahalan da ake yi a kasa wanda musallami shi ba wumiya sai mu dawo da John Dramani Mahama ya ci gaba da mulkin kasa wane ne zai yi aiki ko musulmi ne ko Kirista ne in dai za ka yi aiki za mu zabe ka muka ajiye maganan addini tunda ba maganar addini ake ba maganan ci gaban kasa ne ake yi sunana bello muhammad abdullahi ni kwararre ne a fannin ma'adinai da kasuwanci a afirka ta yamma ya nuna cewa demokradiyya a ƙasar ghana ta ci gaba tunda har jam'iyya mai mulki za ta tsaida ɗan takara wanda yake shine mataimakin shugaban ƙasa, sannan kuma a zo zaɓe a kada su ƙasashen afirka su koya zaɓe ya kamata ya zama sahihi babu tashin hankali babu faɗa kamar ghana to aka ce mutum ɗaya mutu wasu wurare addini yakan yi Ida. to ghana a yanzu gaskiya ne za a iya wannan tunani amma dai an yi zaɓe kuma zaɓen nan sahihi kuma wanda ya ci ya ci sunana muktar abubakar bagudu matashi daga nigeria wannan yana nuna cewa afirka sun karbi demokrasi hannu biyu sun san cewa zaɓe duba ake yi da abin da mutum ya yi kuma zai iya su zaɓa bisa abin da aka gani da abin da aka gamsu da shi wannan kuma yana nuna ma sauran kasashen afirka da cewa ya kamata mu fito mu yi koyi da ghana wannan sakamakon mun gamsu mun ji daɗin yadda ghana suka fito suka nuna ma sauran kasashen afirka yadda ya kamata a tafiyar da ƙasa musamman ma kasashen sahel wato niger da sauransu da ya kamata su ba demokrasi dama a samu gamsuwa da kuma ci gaba sunana nura umar matashi ne ni daga najeriya yanda aka ɗauki cewa afirka demokradiyya ba ta samu gindin zama ba to yanzu tabbas ta samu gindin zama don ga zaɓe na ana yi a ƙasashe daban-daban na gaskiya mutane suna gamsuwa da wanda suka zaɓe shi john tabbas mutane sun zaɓe shi ta dalilin suna son shi sannan mutanen kuma mahmudu su ma sun zaɓe shi tabbas suna son shi to amma kuma ya nuna cewa gana ga wanda suke so kuma shi ya ci zaɓe muna mai fatan alheri na cewa ya yi musu adalci ya kuma tabbatar da cewa sun zaɓe shi ne don ya yi musu abin da ya kamata a gana. tabbas ghana ana neman a saka haraka addini a ciki to amma gaskiya wannan ya nuna cewa sun yi zaɓe ne akan cancanta so shi ma muna tunanin cewa ya yi adalci kada ya sa addini a wurin harkar mulkin shi Toma Dalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya da ya jiyo mana ra'ayoyin 'yan Ghana mazauna Najeriya. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaske da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau shirin zai ɗaura kan murabus ɗin wasu masu sarauta gargajiya a sokoto don bin bayan wasu 'yan siyasa ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel Shirin yana jihar Sokoto yankin karamar hukumar sabon birni inda wasu masu riƙe da sarautun gargajiya suka yi marabus daga sarautunsu don nuna rashin gamsuwa ga yadda gwamnatin jihar ta gwamna Ahmed Aliyu ke tafiyar da lamuran tsaro. Gabannin kisan gila da 'yan ta'adda suka yi wa marigaya sarkin gobir Isa Muhammad Bawa. Gwamnatin jihar ta rage masa daraja zuwa sarkin gatawa. Masarautar gobar ta kasa gida uku da sabon birni da anguwar lalle sai gatawa. bullar barayin daji a masarautar gobir da kuma kisan gilla ga basaraken sun ƙara jan hankalin al'umma zuwa tarihin masarautar da ke kafi tun gabanin jihadin shehu usman dan fodiyo da ya kafa daular sokoto a shirinmu dai gabata mun ji ta bakin wasu daga cikin sarakunan da suka bayyana ajiye raunansu har ma aniyas ta koma tafiyar siyasar dan majalisar da ta mai wakiltar yankin sanata ibrahim lamido haka zalika mun ji daga wasu masu sarautar da suka ce san ba san kwanan nan can ba a yau ma za mu ji daga wasu sarakunan kan wannan takaddama. Rana isa haka dan galadima kimin tsamaye babu gaskiya cikin wannan labari saboda ko satin da ya gabata mun yi nicin duk hakiman da annan da shi sarkin yamma da mu hakimai sha takwas da kenan mun yi nicin babu wata magana wadda ta irin wannan kuma babu wani wanda ya kasance ko da asirce ya zan mun ji labarin cewa gawa ne yana da sha'awar kaza babu shi amma takamaimai wani labari aka gaya muku ya faru game da ku wanda kuka ɗauka cewa kawai an kirkiro labari ne to zaman da midiya ɗin mun ka ji shi cewa ga abin da ya gudana hmm. shi ne sa ba mu ɗauki abin mai muhimmanci ba labarin an ce alaƙa ce ta da shi sanata lamido wanda baya shiri watakila da gwamnatin jihar sokoto shi yasa wasu masu sarautar gargajiya suka ajiye suka ce kawai su sun yi kundumbala sun bi shi ma shi shi suke wada me za ka kan wannan to mu ba mu cewa wannan don ba layin muna ba layin mu na sarauta da fari da baki dun namuna don haka su 'yan siyasa suna can suna harkokinsu na siyasa mu muna nan ba abin da ya gamo mu da su illa lokacin da yan taro zai yi na wanda zai amfanar da jama'a mu zo amma harkar siyasa ba mu cikinta mu muna nan muna matsayin uwayen jama'a wato masu sarauta 'yan shekarun nan suna samun matsaloli iri-iri eh, inda eh. suke fadawa tarkon 'yan siyasa eh, ya kuke fama ya kuke ji kullum kuke fito fada irin waɗannan abubuwan suna shigowa ya kuke ya yake damun yake takurawa yanayin aikin ku na wayan kasa eh, to wanda ya dauki kai ne ya tsundumar da kansa cikin siyasa ba shi ya kai kansa ba in kai kana nan baka shiga ba kana nan matsayin ka uba wannan in ya taho kun ga gaisa naka na wannan in ya taho gaisa da kai naka na ta ce ya harka ta amma kai a matsayin ka uba bai kamata ka ka bada gidanka ba. Amma yanzu eh? in particular duk wanda ya taho dan siyasa nauna iyaka mu gaisa da shi ya wuce. Barki da me za ku ce wa al'ummar ku ta kasar gobe? To al'ummar mu ta kasar gobe muna nan yadda muke nan tsintsiya mu ɗauki rinki guda. Al'amura ba mu da wannan ja'in ja tsakanin 'yan siyasa su can su kan abin su ba namu na ba. Kuma mutanen mu sun ɗauki yadda mun katse da su sun tsaya nan. Don haka duk abin da za a kawo a ce kaza to ba ka jin mutanen mu sun haɗa kansu cikinsa. Shi ma Muhammad Sha'aibu bakwai ya bayyana takaicinsa game da wannan dambarwa da ke faruwa a masarautar gobir. Sunana Muhammad Sha'aibu bakwai wazirin gobe sabon birnin Sokoto State tarayyar Najeriya. Waton waɗannan kalamai da suke yawo ko maganganu abu ne na ban takaici abu ne na ban haushi abu ne wanda bai ma dace ba ga gidan sarauta mai ɗimbin tarihi gidan sarauta da daɗe wanda ya hece a daular afirka ga baki ɗaya a irin masarautar ƙasar gobe har a samu wasu tsirarrun mutane saboda wani ra'ayi nasu na siyasa ko kuma wani ra'ayi na son batanci ga gidan masarauta wanda yake gidan masarauta ne wanda ba ƙarami ba gidan sarauta ne wanda a tarihin sarauta a ƙasa hausa ta afirka ba zai kammaluwa ba duk inda za a yi shi ba tare da ansa wannan gidan ba na sarauta kasar gobir waɗannan waɗanda ke yawo da waɗannan maganganu cewa hakimanmu goma sha tara sun aje rawaninsu na hakimci sun bi wani ɗan siyasa wannan mukalamai ne na ƙarya kalamai ne mara tushe kalamai ne waɗanda an na Allah waddai domin tun daga faɗin waɗannan maganganun furucin ma wanda duk ya san daular gobir ya san masarautar ƙasar gobir ya san muna da hakimai goma sha takwas ba goma sha tara ba sannan babu wani hakimi wanda ya zo ya aje rawanin shi domin ba haka aka aje rawani ba da kasan ana ba da sarautar nan bisa ga tsari bisa ga ka'ida haka ake ajiyewa bisa ga tsari bisa ga ka'ida a ƙarƙashin jagorancin masarautar mai alfarma sarkin musulmi da ƙarƙashin jagorancin gwamnatin jihar sokoto babu wani basaraki na ƙasar gobe ko wani hakimi wanda halin da ake cike yanzu a gwamnati ta samu labarin aje mulki ne ko kuma gwamnati ta dakatar da shi wannan kalamai ne na yarfe kalamai ne na batanci ba ga gwamnati ba ga duk mai hankali wannan kalamai ne na batanci ga masarautar ƙasar gobir ko masarautar daular gobir ina kira da masu irin waɗannan halayen da su bari su daina domin masarauta ba gidan siyasa ba ne gidan siyasa daban masarauta daban wannan masarautar ta gobir masarauta ce wadda ba za mu lamunce ma duk wani ɗan kazagi ba ko duk wani wanda zai shigo ciki domin batanci gare ta tsari gare mu bisa ga tsari muke tafiya kuma koyaushe bisa ga tsari masarautar gobir ke gudanar da lamuranta, a bisa ga wannan shi yasa mai alfarma sarki yamman gobir wanda yake shi ne a sarki yanzu a ƙasar gobir ya hito ya karyata waɗannan kalamai kuma a shirye suke da hukunta duk wanda suka kama da hannu ga waɗannan maganganun a bisa ga tsari na doka don hakan ga mu ba mu da wannan labari kuma ba mu san shi ba kuma insha Allahu makamancin irin wannan mu ba za ta zo muna ba domin abubuwan mu suna da tsari kuma muna yin su bisa ga doka da oda ni ina da tabbaci da kakannin kakannin mu sarakunan mu na baya da ana dawowa duniya idan suka dawo yanzu za su yi allah wadda da duk masu irin waɗannan kalaman kuma za su hukunta su don haka masarautar gobir tana nan tsinciya maɗaurin ki ɗaya kuma mu na nan suna biyayya ga masarautar mai alfarma sarkin musulmi suna biyayya ga tsari na dokar ƙasa ƙarƙashin jagorancin gwamnatin jihar sokoto da yarda allah masu wuraro kun dai ji wannan takaddama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 muryar Amurka. They got nothing, zero. You know why? Because there is nothing. But they can play that game, but we can play it better. The fact is, you do not have the votes in the House. Yes, I do. And instead, we will be defined by our hopes, not our fears. Make it harder for people who shouldn't have guns to get guns duniyar amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi amurka na ciki da waje kama daga siyasa kimiyya tattalin arziki al'adu nishadi diplomasiya harkokin fina-finai kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi tsaro da zamantakewa sai ku kasance tare da sashen hausa na murya amurka a kowace ranar juma'a da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi domin sauraron shirin duniyar duniyar amurka tare da ni mahmud lalo Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. zara a takaice shugaban amurka joe biden ya ayyana a jiya lahadi cewa faduwar ba zato ba tsammani da gwamnatin syria ta yi a karkashin bashar assad wani babban aikin adalci ne amma kuma ya ce lokaci ne na rashin tabbas ga yankin gabas ta tsakiya shi ma zababben shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya lahadi cewa asad ya arce daga ƙasarsa wadda iyalansa suka kwashe tsawon shekaru da dama suna mulki saboda na hannun damansa vladimir putin shugaban ƙasar rasha baya da sauran sha'awar kare shi a halin da ake ciki kuma shugabannin kasashen duniya na ci gaba da martani kan hamɓarar da gwamnatin shugaba bashar asad a siriya tare da kwace iko da damascus babban birnin ƙasar lamarin da ya tilasta masa yin gudun hijira tare da kawo ƙarshen mulkin iyalansa na shekaru da dama zababben shugaban amurka donald trump ya sha alwashin yin sauye-sauye cikin gaggawa a yayin da zai karbi ragamar mulki a ranar 20 ga watan janairu tare da korar miliyoyin bakin haure da ke kasar ba bisa ka'ida ba da sanya haraji kan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen waje lamarin da ka iya ƙara farashin kayayyakin masarufi ga amurkawa da kuma yin afuwa ga 'yan da kayar baya da suka yi kokarin sauya kayan da ya sha a zaben shekara ta 2020 domin dubatar mutane ne suka shiga rana ta goma sha ɗaya a jere ta zanga-zanga a kasar georgia a jiya lahadi bayan da jam'iyyar da ke mulki ta ɗauki matakin dakatar da tattaunawar shiga ƙungiyar tarayyar turai a halin da ake ciki kuma wani ɓangaren zanga-zangar ta daban ta yi tar da cin zarafi da aka yi wa 'yan jarida na jojiya da ke yada zanga-zangar To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8 da rabi a agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 kenan a gogon GMT da Ghana. Za a ji mu da maimaicin shirin. a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni dadi balawe da kuma injiniyan mu na yanzu ni zahar aminu fage nake muku fatan alheri daga nan birnin washington dc sai an jima da hantsi idan allah ya kai mu.